mai girma shugaban jam'iyyar apc na jihar sokoto honorable sadiq isa a cida jam'iyyar na da ta kowace jam'iyya rinjaye a nahiyar afirka shugaban majalisar dokoki na jihar sokoto da mataimakan masu girma kwamishinoni da masu bagwam da shawara masu ba gwamna shawara na musamman shugaban wannan kwamiti da membobin shi yan jarida assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu ina son yi amfani da wannan dama in yi godiya ga shugaban wannan kwamiti da membobin shi kan yadda da suka kuma suka amince za su yi aiki a kan wannan zaɓe da aka yi musu na tantance waɗannan bayan Allah. Babu ko shakka ina sane da ɗimbin wahaloli da matsalolin da kuka fuskanta lokacin da kuna gudanar da wannan aiki. Ina ji muku jinjina ta musamman irin hanyoyin da kuka bi na ilimi, basira da haƙuri har aka cewa kwalliya ta biya kuɗin sabulu ina mai tabbatar muku da cewa da yadda ubangiji gwamnati na za ta duba da dama kuma cikin natsuwa ta abubuwan da kuka ba da shawararki tare da niyyar cewa an aiwatar da su ina son yi amfani da wannan dama in gama al'ummar jihar sokoto gwamnati na ta amince da ta ba da abinci jika dubu shida da ɗari shida da saba'in nan take domin wannan kwamiti ya sake komawa ya sake ba kowane ɗaya daga cikin mutanen nan masu lalura da an tantance sannan kuma rabon wannan abinci zai so aiki nan take na san shira maɗan jihar sokoto gwamnati na shirye take da tabbatar da cewa ta rage mutane raɗaɗi na wahalolin da ake samu a cikin al'umma kuma da yadda ubangiji alƙawarin da mun kani cewa za mu addinin allah aiki shina nan sai dai abin da ya ci gaba ina godiya ƙwarai irin haɗin kan da ake bani a jihar sokoto ina godiya ga membobin wannan kwamiti ina roƙon allah subhanahu wata'ala ya saka muku alheri na gode fari assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh